الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فالجدير بالذكر أيها الإخوة أن هذه الصفات على قسمين قسم منها ينبئ بكفر صاحبه وخروجه من الملة فدعوى الإيمان بلا إيمان والتربص بالمؤمنين والاستهزاء بالدين وهذا هو النفاق الاعتقادي وهو النفاق الأكبر صاحبه في النار مخلد فيها وهو الذي ورد فيه قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وقوله تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وقوله تعالى قاتلهم الله أن يؤفكون وقسم ثان لا يخرج صاحبه من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر وهو النفاق العملي أو النفاق الأصغر مؤمن يعمل عملا من نوع عمل الكفار من نوع عمل المنافقين كالكذب والخيانة ومخالفة الوعد فهذا صاحبه موعود بالنار مع جواز مغفرة الله تعالى له لعموم قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي الختام أيها الإخوة الأفاضل نرجو منكم الدعاء الدعاء مع اغتنام أوقات الإجابة قال أولئك الذين يحاربون الإسلام وأهله تحت مسميات شتى يساندون أعداء الله في حرب الإسلام لقد فوجئنا بأن إدارة الاستخبارات مكتب كانو رفعت قضية الأخ محمد نظيف وأخوين آخرين معه إلى إحدى المحاكم التابعة لولاية كانو وهي تتهمهم بسرقة بعض الأولاد والشباب لبيعهم في موريتانيا ليصيروا عبيدا أرقاء كما قالوا وهذه من غرائب التهم حتى عند الذين يحاربون الإسلام ولعله نوع آخر من أنواع التهم الجاهزة التي يرمى بها الإسلاميون في هذه الآونة الأخيرة وأنا من على هذا المنبر المبارك أطالب تلك العناصر بسهب هذه القضية وإلغائها من المحكمة فورا لأن هذا كذب ذو قرون كما يقولون وافتراء واضح على هؤلاء الإخوة عليهم أن يسحبوا هذه القضية إن كانوا مسلمين فالمسلمون الغيورون على دينهم إلى الآن ما نسوا ما أصاب إخوانهم من قتل وتشريد في مناطق متعددة من هذه البلاد وإلى الآن لم تتخذ الحكومات الإجراءات اللازمة ضد المتورطين في تلك الجرائم وما ذلك تناسوا ونسوا تلك القضية ووجهوا هذه التهم إلى البراء من الناس نسأل الله العفو والعافية Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo mun tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shiriya da addinin gaskiya ya zaɓe shi don ya zama shugaban manzanni cikamakin annabawa kamar yadda ya mayar da risalarsa saƙon da aka turo shi da shi ya zanto shi ne ciko na dukkan wani saƙo da ya taɓa wucewa baya a tarihi manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu a makka tsawon shekaru goma sha uku yana yada wannan haske yana yada wannan da'awa duk da kalubalen da yake kewaye da shi da matsaloli da yake fuskanta daga wajen 'yan adawa da shi makiya Allah makiya addinin musulunci a wannan lokaci mutane kashi biyu ne yamma dai mummuni tantagaryar mummuni tataccen mummuni wanda babu wani datti da ya gurɓata imaninsa yamma kuma kafiri wanda yake cikin zallan kafircin da baya da sirki na imani haka mutane suke a wancan lokaci a makka sannan ubangiji ta'ala yayi izina ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ya yi hijira zuwa madina zuwan manzon Allah madina ke da wuya sai mutane suka zama kashi uku ba su da na hudu kashi na farko mummunai waɗanda suke da cikakken imani su ne sahabban da suke tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sawa'un wanda suka taho tare da shi daga makka ko waɗanda suka biyo shi daga baya ko kuma sahabban da aka ishe a madina al-ansar kenan kashi na biyu kafirai zalla irin waɗanda manzan Allah ya baro a makka da kuma irin wanda ya iske a madina cikin yahudawan banu kainuka da yahudawan banu quraiza da yahudawan banu nazir zallan kafirai kenan waɗanda suka bijirewa Allah suka karyata manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan sai kashi na uku waɗanda sun yi imani da baki amma imani bai samu gurbin zama a cikin zukatansu ba su ne munafikai waɗannan su ne kashe-kashen mutane a zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayin na Madina kuma har yanzu duniya kasa kasan da zaka iya mata kenan in ma dai mummunai zalla waɗanda suke da cikakken imani in ma kuma kafirai tsantsa in ma kuma waɗanda suka raba kafa sun yi imani da baka amma imani bai samu gindin zama a cikin zukatansu ba munafukai waɗannan kashi na uku munafukai haɗarinsu ya ɗara haɗarin kafirai tsantsa matsala da manzan Allah ya fuskanta a wajensu da wadda musulmai suka fuskanta tattare da su ta tsara matsalar da manzan Allah ya fuskanta daga wajen yahudu ko wajen kirista ko wajen mushrikai ko wajen majusawa ba don komai ba a takuɗe suke da mummunai a garwaye suke da mummunai sun furta kalmar shahada har ma suna yin waɗansu ayyuka na zahiri na imani a sarari amma a zuci ba sa tare da mummunai da haka matsalarsu su ta ɗara matsalar sauran kafare matsala dan sun san sirrin mu sun san makwantar mu da su muke sallah a wani lokaci ma da su za a fita jihadi a wani lokaci ma da su za a yi mitin dan tattauna waɗansu matsaloli da suke gallabar suke addabar al'ummar musulmi kada ka taɓa tsammanin cewa kasuwar munafunci ta ci ta cinye tun daga lokacin da annabi ya bar duniya a'a kasuwar munafunci ta ci gaba da ɗorewa tana nan har lokacin abubakar da lokacin umar da lokacin usman da lokacin ali har ya zuwa yau har ya zuwa lokacin da ubangiji subhanahu ta'ala zai kaddarawa al'umma su ci gaba da wanzuwa a bankasa saboda hadarin su saboda matsalar su ubangiji ta'ala ya ja hankalin mu game da su a cikin ayoyi na alqur'ani mai girma da ya saukar da su kan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan fadakar da shi da tunatar da shi da nusar da shi hadarin munafikai ko manzan Allah da kansa ya yi bayani cikin ingantattun hadisai dan a san su ba da sunayensu ba a'a da sifofin da halayyar da ɗabi'arsu da siffofinsu, da ayoyi suka yi bayani akan su dan al'ummar musulmai su shiga taitayen game da su dan al'ummar musulmai kar su yi sake game da su daga cikin siffofinsu da suka bayyana zan tsakuro mana kaɗan daga ciki farko dai da awar imani munafikai sun fi kowa da awar imani imani da Allah imani da ranar karshe imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir daga cikin mutane akwai waɗanda suke cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar karshe mun yi da tashin kiyama mun yi da abautawa Allah shi kadai Allah ce wa ma hum bimu'minin ƙarya suke ba mu'minan bane ba Allah ce idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah yayin da munafikai suka zo wajenka sai ka sun furta da bakunan su cewa muna shaida muna shaidarwa cewa lalle kai manzon Allah ne Allah ce wallahu ya'lamu innaka rasul Allah ya san kai sa ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah ya san cewa munafikai ƙarya suke yi da suka ce sun yarda da kai kaga siffa ce daga cikin sufofin su awar imani imanin baki wanda ayyuka ba sa gaskata shi na biyu yawan rantsuwa da Allah akan ƙarya yawma yab'athuhum Allahu jami'an ba halifu na lahu kama ya na lakum tunanayen da Allah zai tashi su ranar tashin kiyama ya tara su gaba ɗaya su rinka rantsuwa a gaban Allah gobe kiyama irin yadda suke yawaita rantsuwa game da ku a nan gidan duniya sai muku rantsuwa akan cewa su ne akan cewa suna son addinin musulunci akan cewa suna tare da ku amma sun san cewa ƙarya suke yi kama ya halifu na lakum wa yahsabuna annahum ala shay tsammanin su wannan rantsuwar za ta barrara imanin sai ya zanto na gaske Allah ce tsammanin shi suke suna kan wani abu ala innahum humul kazibun yawan rantsuwa akan da'awar imani yawan rantsuwa akan ayyuka na addinin musulunci alama ce da ke nuna rashin gaskiyar mai yawan rantsuwar a da abu sayyibul mutanabbi yace wa bil yamini alama anta wa'iduhu ma dalla annaka fil mi'adi muttahamu yawan rantsuwa da kake yayin da kai alkawali kwakwaran dalili ne da yake nuna cewa ma alkawalin naka abun tuhuma ne domin inda gaske ne sai kai kokari ka gaskata mana ba sai ka rantse ba da haka sai rantsuwa yana daga cikin alama ta nifaka da munafunci yawan rantsuwa sifa ta uku yaudara salo na yaudara daban-daban yaudara da baka yaudara ta kafar watsa labarai yaudara ta daɗin magana daɗin baki a wani lokaci har ma su rinka ziyartar wani mutum da suka san cewa yana da kula da addini har ma su rinka bayyana da siffofin da in ya gani a gaban su ba zai yi inkari ba Allah ta yukhadi'una Allah wal ladina amanu wama yakhda'una illa anfusuhum ma yash'urun an taɓa yin wani bawan Allah a nan jihar a lokacin wata gwamnati a nan jihar da ka gan shi kaga siffar sunna ya yanke wandansa, ya bar gemunsa wata fitina ta taso a wannan lokacin da kanshi ya bayar da sunayen waɗansu mutane ya in ana so a zauna lafiya a kano sai an kashe waɗannan mutane daga cikinsu akwai ni mai magana akan akwai kuma waɗansu ɗaiɗaikun malamai daga cikin malaman sunna ce zaman lafiyar al'umma to shine idan an kashe waɗannan a huta ko ma wai ahlus sunna ne lokacin da ya yaje ya gabatar da wannan rahoton kuma yake bayar da wannan bayanin labarin ya kawo kan waɗanda abin ya shafa ni da kaina nan na samu gwamnan wannan lokacin na yi masa ziyarar da bai san zan ziyarce shi ba ya ganni shi wannan mutumin ya shigo daga daren wannan sa da ɗagaggen wando da gemu sai kuma ya ganni ga ga gwamna sai yayi turus ya kama karkarwa a wannan lokacin ya rikice ya fita ni na san me yayi gwamnan ya san me yayi kuma shi ya san me yayi kafin mu kuma Allah ya san me yayi ko billahi lazi wannan mutumin yana zuwa masallatai na ahlus sunna ana sallah da shi ta juma'a da ta kamsu salawati a wani lokaci ma har har abin da ake itikafi ba ku itikafi ai sai cikakken ahlus sunna number 1 ahlus sunna alkhida kenan da yaudara yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa yashurun innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum Allah ya ce kokari suke su da su amma ba su sani ba ubangiji ta Allah na mayar musu da martani na mummunan wannan akida ta su ta yaudara sifa ta hudu da'awal islah munafiki ya fi kowa da awar cewa mu yan kawo gyara ne mu yan kawo sauyi ne mu yan kawo dawin juyin hali ne wa idza qila lahum la tufsidu fil ard idan an ce da su kar ku yi fasadi a ban kasa kalu sai ka sun ce inna ma nahnu muslimun ai mu jara muke yi Allah ta'ala innahum humul musidun a a su ne mabarnata walakin la yashurun kago da yawa daga cikin masu da'awar gyara yau suna da yawa a cikin al'umma ba wani mai bid'a ba sai sai ya sa mata suna bid'a kyakkyawa dan ya nuna gyara yake kawowa ba wani mai fasadi da barna ba wani wanda ya karkace a addinance a aƙidance, a ɗabi'a da halayya ba sai sai ya yi kokarin cewa shi gyara ke son ya kawo yanzu ta mutanen da suke yaɗa fina-finai na rashin mutunci na fasikanci da koyar da karuwanci da lalata matasa mazansu da matansu a koya musu raye-raye da wake-wake da fitsara da rashin mutunci ko abin da suke cewa gyara suke kawo kokari suke su gyara al'umma kuma abin ta takaici da bakin ciki har sun zama abin girmamawa abin mutantawa har ka ji wani ya ce wai irinsu sukan kawo gyara a cikin minti biyar gyaran da mai wa'azi idan ya tashi sai ya shekara yana yi a sakamakon wani fim guda ɗaya kawai da zai wai na kawo gyara to kaga wannan duk siffa ce ta nifaqa munafunci karka cewa addini da gangan yanzu dan Allah akwai gyaran da ya fi aya ta alqur'ani akwai gyaran da ya fi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai gyaran da ya fi tarihin sahabbai tarihin tabi'ai tarihin tabi'u tabi'ina akwai gyaran da ya fi tarihin manyan bayan Allah irin su Shehu Usmanu irin su Abdullahi na Gwandu wayan sai a ɗauka rawa irin ta ƙasar India irin ta America waƙa kalmomin na larabci zubin da yaran da karin irin na India wato shi ke kawo gyara cikin al'umma sama da aya ta alkur'ani sama da hadisin manzon Allah da ke cikin bukhari ko muslim don ku gane munafunci a zahiri yake a fili in mutum yana karanta alkur'ani sai rinka ganin mutane tsirararsu in ka jahilta alqur'ani ne sai a yaudare ka yanzu yau sai ka je mutane suna cewa wai gyara suke kawowa wai tasirin su a cikin jama'a yafi tasirin malamin addini sifa ta biyar fuska biyu da harshe biyu yau ya gaida wannan fuskar wancan wuri gobe ya gaida wannan fuskar wancan wuri yau ya daina ya faɗi kaza gobe ya daina ya faɗi kaza suna tare da mummunai da rana suna tare da kafirai da munafukai da azzalumai a cikin duhun dare suna tare da mai kiyamun laili a masallaci suna tare da mashayi da ɗan luwaɗi da dukkan wani mutumin banza kan rai lalatacce a cikin mummunan ɗabi'arsa da aikinsa suna ganin a kyale kowa bai cika ransa ba babbaka kuma wannan shi ne yanci irin na ɗan adam kar a ce za a taɓa kowa wannan duk ƙwarewa ce ta fuskar munafunci Allah ce maradu alal nifaqi la ta'lamuhum haka aka cewa manzon Allah sun ƙware wajen munafunci kai ba za ka iya gane su ba sai Allah ya maka wahayi ya ganar da kai su kafin ka gane amma kai ka dogara da kwakwalwarka munafiki ya fi ka dabara ya fi ka wayo ya fi ka dukkan wani salon magana da zai gamsar da mai sauraron sa ubangiji ta'ala ya ce maradu ala nifaqi la ta'lamu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un idan sun game da mummunai sai sai amana tare da ku ai muna jin abin alherin da ake ai muna tare da ku a zuci gangan jikin mu ne kawai baya wajen amma idan sun je wajen kafirai suka je wajen shaydanu suka je wajen mabarnata su ce ka dalla ku da su waɗancan masu zafin addinin masu kishin addinin masu matsanta mutane masu ra'ayi irin da 'yan mazan jiya masu doɗaɗɗiyar kwakwalwa da kinallan tunani rabu da su haka suke cewa Shi ne wai za ka lau ila shayatinihim qalu inna na inna hannu nahnu mustahzi'un sai da kowa gama a masallacin ba da gaske muke ba wasa muke kawai mun je ne dan mu leko asirin su dan mu ga irin abin da suke yi inna ma nahnu mustahzi'un kuma in sun gama da ku kai sai sai wallahi muna tare da ku kuma ba ku san ma irin matsalolin da suke tasowa muke kashe su ba kura da dama za ta taso mu za mu zuba mata ruwa ma ba ku sani ba dan munafici sun manta ko sun jahilci fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisin da Imam Abu Dawud ya ruwaito daga Ammar bin Yasir manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man kana lahu wajhan fid dunya kana lahu yawmal qiyamati lisanani min nar duk wanda yake da fuska biyu a nan gidan duniya to ranar tashin kiyama za a sanya masa harsuna guda biyu na wuta harshe guda biyu na wuta za a sa masa a bakin sa saboda yayi fuska biyu dole ko kana tare da musulmai tsantsa ko kana tare da kafirai dole ko kana tare da yan sunna tsantsa ko kana tare da yan bid'a amma ka raba kafa ba zai yiwu ba saboda haka duk wanda ya raba kafa a nan gurin to za a raba masa harshe guda biyu na wuta ranar tashin kiyama ka ce kana tare da yan suna kana tare da yan bid'a ka ce kana tare da musulmai kana tare da kafirai ba zai taɓa yiwa ba dole a san ka cewa kai mummuni ne amma imaninka ya sa ka yi wa kafiri adalci ba za ka zalunce shi ba kai ahli sunna ne tsantsa amma imaninka ya sa ka yi wa dan bid'a zalunci ba za ka zalunce ba za ka zalunce shi ba kawai dan yana bid'a za ka yi masa adalci za ka bashi me ya dace da a bashi na haƙƙi da yake da shi karkashin mulkin ka in mai mulki ne karkashin gudanarwa ka in kana gudanar da wani abu duk hukuncin da zaka yi ka bashi hukuncin da ya dace da shi kar kai masa ƙarya kar kai masa kaje kawai dan yana bid'a ko kawai dan shi kafiri ne wannan haka musulmi yake amma ta ce ai mu duk ɗaya ne muna tare da wannan muna tare da wannan sai ka zo waɗansu daga cikin sarakuna sun ce ai mu iyayen kowa ne wato iyayen arna ne iyayen musulmi ne iyayen munafikai ne iyayen kirista ne iyayen yahudu ne iyayen nasara ne iyayen yan bid'a ne iyayen ahlus sunna ne man kana lahu wajhani dukkan wanda yake da fuska biyu a nan gidan duniya kana lahu yawmal qiyamati lisanan min nar dole ka zanto musulmi tsantsa kafirai kawai adalci zaka musu ba zaka zalunce su ba ahlus sunna san ta gariya yan bid'a adalci zaka musu ba zaka zalunce su ba amma ka ce kai duka ne kai ɗaya kawai gaba ɗaya ka dauki akidu biyu na biyu at-tazazzub a na biyar kai siffa ta biyar at-tazazzub rashin tsayawa ka wuri ɗaya sai dan yi nan gurin idan ya rasa man da ci wata rana kuma ya ga wahala sai dawo sai kuma ya nan idan ya ganin ma akwai irin wahala sai dawo sai ya nan wannan sufa ce ta munafiki ba sa iya tsayawa kan gaskiya guda ɗaya. daya adamul istiqrar ma afarikan wahid Allah ya ce musabsabina baina zalika la ilaha illa wa la ilaha illa su suna tsakanin mummune ba su zama mummune ba ba su zama kafare ba sun mu kafaru sun mu amanu haka suke wata rana su yi sunna wata rana su yi bid'a wata rana su yi kafirci wata rana wato su yi musulunci to haka suke so ba sa iya tsaya wuri guda manzon Allah ko ya siffanta su da cewa masalul munafiki kamar salis shatil a'ira misalin munafiki kamar akuya ce da tabbata baina gana baini nan ga garken waɗansu awakin nan ga garken waɗansu awaki ta rasa ina ne danginta suke idan waɗannan suka kuka sai ta ansa musu sai tsammanin nata ne idan an jima waɗannan suka yi me sai ta sake ansawa ta kallon ta ɗauka nata ne maza Allah ce haka munafiki munafiki ke yana tsakiya ce shi bai zama mummuni ta tagariya ba shi bai zama kafiri tsantsa ba yari zai tafi soci ya ki yi ya tsaya a masallaci tsantsa ya ki tsayawa munafikai kenan abu na shida at-tasaqul anil ibada kasala wajen yin ibada dukkan aikin ibada dukkan wani aikin alkhairi anan kasala sa yake anan uzuri yake amma dukkan wani aiki na fasadi dukkan wani aikin na rashin mutunci to a nan gurin kuma za ka ya wuce gaba yayi uwa da makarbiya wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila idan sun tashi za su yi sallah za ga sun tashi a kasalance da nauyin jiki sannan abu na bakwai qabdul aidi anil infaq fi wujuhil bir rowa rowa ga iyalinsa rowa ga musulunci rowa ba iya bada kudinsa dan ayi da'awa dan a yada kalmar shahada dan ayi aikin alkhairi amma dukkan wani abu na kasaita dukkan wani abu na biki na shirme zai iya kashe kudi a kai idan marauki ya zo zai iya bashi kuɗi amma idan wani bawan Allah ya roke shi cewa ga halin da nake ciki na kakanuka yi ko iyali na ba su da lafiya ko ina cikin matsatsi ba zai taimaka musu ba wala yunfiquna illa wa hum karihun Allah ce ba sa ciyarwa sai fa in ya zama tilas wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fa nasiyahum sun kame hannunsu sun makale sai bala'in rowa sun kyale dokokin Allah ubangiji zai kyale su a cikin wuta ranar tashin kiyama innal munafiqina humul fasiqun sifa ta takwas at-tarabbus bil mu'minin suna nan suna yi wa mummunai kullalliya suna cewa magani ai abu kaza zai same su ba dai sun dakale ba sun ce kaza ai sai kaza ta same su alladheena yatarabbasu bikum suna jiran wata musiba ta sauka akan ku amma fa in kana lakum fathun min Allah idan sun ga kun ci nasara an jarrabe ku an jarrabe ku kun jure har nasara ta zo qalu sai ka sun ce alam nakum ma'akum ba tare muke da ku ba a duk da ku gumma a filin ba duk da ba ma filin dagar ai muna daga baya muna addu'a muna qiyamul layli muna tashi mu roki Allah ya baku nasara alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun amma idan kafirai suka ci nasara akan ku qalu sai ka ji sun ce alam nastahwiz alaikum wa namna'akum min almu'minin sai su je wurin kafirai sai to ai mu ne muka taimaka muku ai mu muka rika shiga cikin su muna da gurgo shawara dama dan ta gadar da rashin nasara ai mu muka rinka tsorata su muka rinka firgita su wato su kullum haka suke munafikai at-tarabbus bil mu'minin jira suke wata musiba ta fada kan wani mummuni shi daya ko taron mummunai sannan abu na tara ina ya tuhum bil mazahir inda za ka gansu a fili ta fuskar shiga za su kayatar da kai inda za su yi magana za su burge ka wa min an-nas man ka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa ladal khisab cikin mutane akwai wanda zancen su zai burge ka in dai a duniya ake ba je lahira ba daɗin harshen su zai kayatar da kai zai rinka shaidar da Allah yana rantsuwa da Allah game da abin da ke cikin zuciyarsa Allah ce wa huwa aladul hisab alhalin dan adawa ne na ƙarshe makiyi ne na ƙarfi amma zai rinka rantsuwa a gaban ka akan wannan wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim idan ka gansu gangan jikin su zai baka sha'awa inda za su yi magana harshen su zai burge ka alƙawluluka na ƙarya wanda ba iya tabbatar da su a aikace Allah ce walau na sha'u la arainaka inda mun ga dama sai mu nuna maka su mu ce da wani da wani dake unguwa kaza kwararo kaza fala bi bisimahum amma za ka gane su da siffofin su ba da sunayen su ba wala ta'rifannahum fi lahnil qawl za ka gane su da wato wato wato abin nan magana kullun za su yi magana za su dauki magana ne su yi amfani da kalma ɗaya mai ma'ana biyu ɗaya ma'anar kyakkyawa ɗaya mummuna lokacin da suka faɗi kyakkyawar kai da yake kana kyautata masa zato sai ka ɗauka ita suke nufi to su ko mummunan suke nufi dai in sai je wajen kafare su kare kansu haka suke ba sa magana kaulan wahidan guda daya sai kaga baina baina ko cikin zance shine lahanul qawl ke eh, su ko zance su kera shi yadda za su iya kare kansu duk jawabi da za su yi gaban jama'a sai an tsaya kowace kalma yahtaruha bi inaya sukan zaɓi kalmomin da jumlolin zaɓe ƙwaƙwaran zaɓen da ba za su kwan a cikin cikin da abin da za su faɗa ta yadda za su fita a wurin mummunai su fita kuma a wurin kafirai shine wala ta'rifan nahum na hannun qawl tsananin adawa su ga mummunai Allah ya ce humul aduwwu fahzarhum sannan ga ƙarya na sha ɗaya kenan ga saba alƙawli na sha biyu kenan ga cin amana na uku kenan manzo Allah ce ayar munafiki guda uku ce idan haddasa kazaba da ya zance a ga yayi ƙarya wa idza wa'ada akhlafa yayi muku alƙawli kuma yazo saba kuna nan da kuna kallon shi wa idza tumina kana a bashi amana kuma ya ha'inci wannan duk sufofi ne na munafiki hadisi ne cikin bukhari da muslim sufa ta sha biyar ittikazul kufari awliya min dunul mu'minin kullum yana neman kafare su ne mutumakansa ba mummune ba su ne waliyansa su zai agazawa ba ku mummune ba zai goyi bayan kafiri amma kai banda kai mummune Allah ce Allah ne allazina yattakhizuna al na awliya min dunil mu'minin ne wanda suke rikan kafirai a matsayin ababan so ba mummunai ba A gona indahum al-izza fa innal izzata lillahi jami'a sifa ta biyar shiddatul hazari tsoro min kulli ayatin tutla ala masamihim dukkan wata ayat za ka karanta sai su dauka da su kake ko ka faɗi suna ko baka faɗi suna ba ko ka faɗi aiki ko baka faɗi aiki ba da ka buɗe baki ka ce Allah ya ce kawai gani ke kamar ga wani mashi nan kai saita shi zuwa ga idansa da shi kake Allah ya hadar munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim tsoro suke duk ayat da za ta sauka ta alqur'ani kamar akan su take yahsabuna kullu sayhatin alaihim dukkan wani tsawa da raki dukkan wani ranko na azaba sai da su kace kullun suka ai mu aka yi wa habaici ai aka ce kaza a masallaci kaza ai da mu ake ai kaza da aka wa'azi da mu sai na waɗannan kaɗan kenan daga cikin sufofin munafikai kaɗan nan idan mutum ya ba alkur'ani zai ƙara kalato waɗansu balantana kuma in yi ba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi zai ƙara kalato waɗansu na faɗe su ne don faɗi ba idan muka lura za su iya kasuwa kashi kashi na farko sun kofin da duk mai su kafiri ne ba mu bane ba ko da ya fasa kalmar shahada ba a kashe shi ba ba a yaƙe shi ba to zai tsiri ba kalmar shahada ne a duniya amma a lahira wuta ce mako masa har abada kuma in ya shiga duk wanda ya da'awar imani da baki alhalin a zuci baya da imani wannan kafiri ne dukkan wanda yake jiran ya ga faduwar musulunci karewar musulunci targadan musulunci rashin nasara ya samu musulmai wannan kafiri ne kowa ya da'awar imani dukkan wanda yake izgili game da shari'ar musulunci yake mai da ita abun wargi abun wasa wannan kafiri ne kowa ya da'awar imani irin su ne Allah ta inal munafiqina fi darkil asfal minan nar suna cikin zubin karshe a cikin wutar jahannama irin su ne ubangiji ce qatalahum Allah anna yufakun irin su ne Allah ce wa dallahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahum Allah wa lahum adhabun muqim kashi na biyu siffar da suke mummunan aiki ne Ka kaba'ira sai idan mutum ya aikata amma ba za a ce ya fitar da cikin musulunci ba kamar mutumin da zai karya karya kaba'ira ce amma ba ta fitar da mutum daga musulunci ba za mu ce ba ko kafir kamar mutumin da ya saba alkawali ba za mu ce kafiri bane bai kyauta ba yayi mummunan laifi kamar mutumin da aka bashi amana ya ce ba za mu ce ba kafiri ne ya fitar da musulunci amma ya aikata laifin da an yi wa mai shi narkon azaba cewa Allah zai masa azaba in Allah ga dama ya fi masa in ya ga dama kama shi da azaba babban munafunci shine ake kira annifaqul itiqadi ko annifaqul akbar karamin wanda mutum bai kafarta bai dan yayi shi da ake kira annifaqul asghar ko annifaqul amali a aikace mutum yake munafiki amma a zuci shi mummuni ne daga ƙarshe ina kira ga yan uwa cewa kamar yadda waɗansu suka suka ta kafar watsa labarai ofishin sss na nan kano sun kai ƙaran na'ibin limamin wannan masallaci malam muhammad nazir kotu da shi da alhaji bello da magum da kuma muawiya baba yaro ina jin duk kun ji wannan a taskar labarai yan kwanaki kaɗan da suka wuce baya ana tuhumar su da cewa wai sun saci yara daga nan wai sun kai martaniya sun sayar da su wai za su mai sai su bayi wannan ɗaya kenan daga cikin nau'ika na tuhuma da abokanan adawar addinin musulunci suke wa musulmai a iyakacin sanin mu waɗansu makiya Allah ne makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam can watannin da suka wuce suka kama waɗannan bayan Allah sama da sati biyu suka tsare su a Lagos waɗansu masu kishin addinin musulunci suwa ta yi ƙara kotu kotu ta kirawo su ta bincika waɗannan mutane ba su da laifin komai ta tursa su a sake su ko ma a biya su waɗansu kuɗi saboda mutuncinsu da aka ci to wasu ne su jami'an tsaro suke ganin idan sun yi haka wato sun faɗi ba nauyi kenan bari su fito da abin ta hanyar wata tuhuma da can an ce sun kai yara ne makarantar allo don a koya musu ayyukan ta'addanci irin na 'yan tanzimul ka'ida yanzu kuma sai aka canja gaba ɗaya wai wato sun kai yara domin su sayar da su su rinka yin bauta a murtaniya kuma abin da zai baka mamaki wai cikin masu yin wannan aikin akwai musulmi a ciki kila wani dan Kano ne wani dan Zaria ne wani dan Zamfara ne wani dan Katsina ne ko wani dan Kaduna ne haka wai daga cikin suwai akwai musulmi a cikin waɗannan masu irin wannan aikin to a nan gurin muke kiran su da babban murya ko muke musu nasiha su lura da hadarin da suka jefa kansu a ciki kada su ɗauka hadarin zai takaitu ne a nan gidan duniya hatta a lahira a nan gidan duniya dai dukkan mutumin kirki zai gansu mutanen banza tsinannu la'anannu watsatsu ba mutumin kirki da zai kai ku da mutunci bayan kuna kullawa musulmai kullalliya kuma idan ku ma'aikata ne na tsaro na gaske yau ina gani adam shugaban ofisi duk sai karkashe mutane a lagos ku je ku kama shi mana yau ina zamani lagos yau ina rabaran bako yau ina arnan da suka kashe mutane a yalwan shandam ko bulan ɗaya ba kwace ba daga hannunsu ko bindiga ɗaya ko mutum ɗaya ba kama ba dariye ma da aka ce an dakatar da shi wata shida ta wuce ya koma ya ci gaba da mulki yan uwanmu da aka kashe da waɗanda aka kwace har yanzu mu ba dawo da su ba ina amfanin aikin ku na tsaro wai kuma abin da kai ce wai mutum sai ce shi musulmi ne idan ka je ma da cewa wai shi musulmi ne ai shi ma kishin addinin musulunci ai wata kurar ma shi yake danne ta wata wutar ma shi yake kashewa wai baka sani ba wai ya kashe wata wutar da kai baka sani ba arna kirista su ne suke kashewa yan uwansu wuta amma ku ne kuke kunnawa in uwanku musulmi wuta akwai wani lokaci da bincike ya nuna wani coci a wata jiha daga cikin jihohi a wani gari amma kare yake da makamai wanda arna sun tara don su farwa musulmai sai aka gano asirin abin da musulmai suka take kara sai kai sai kai ofishin SS na can kasa baki ta sai daga can gurin aka rubuto takarda zuwa ga darakta SS na wannan jihar cewa a je coci kaza a wuri kaza akwai makamai a je a bincika in ga haka ne a kama duk wanda ke wurin akwai shi makaman lokacin da takardar ta zo a ofishin SS na harkwata na wannan jihar sai ta fada hannun wani wanda yake kirista ne da ya ga takardar sai ya boye ta sai ta ce je wannan cocin ya faɗa masu cocin ga abin da ake ciki a ya tono su kwashe dukkan makamansu suka kwashe makamansu suka gama kwashewa kakaf sannan sai gabatar da takardar sannan sai aka kirawo mitin sannan sai aka kafa kwamiti da za su je su ga wannan abin gaskiya ne ko ba gaskiya bane da ma aka tashi ma kirki sai aka sa mutum hudu daga cikin kwamitin dukkan su musulmi ɗaya kirista kaga mutum biyar aka ce su zo su su rubuto da farmai sai gani kaga nan musulman dan da kansu za su je su ce mun laika ba mu ga komai ba to kuma kai idan musulmi ne kai kai kara sai a ce gashi yan uwanka musulmi ne suka je suka laika ba su ga komai ba abinda kirista suke kira suke tallafa addinin ku kuma kun tsaya kuna cutar da addinin ku kuna ƙarya ku zo masallaci ku rubuta report ku je inda ake karatun tafsiri ku rubuta report ku je inda ake karatun hadisi ku rubuta report inda ake shan giya ake iskanci ake fitsara ake cin naman mutane ake luwaɗi ba ku iya rubuta report arna sun rufe dukkan wani asiri na yan uwansu ku kuma kuna tona kuna fallasa ku kana kage ga yan uwanku musulmi kuma aikin da kuke aikin banza ne ubangiji bai samu ku albarka cikin aikin ku ba Da ku kare kuna tsinannu ku dawo ku zauna kun tsufa an yi muku ritaya gwamnatin da kuka yi wa aikin kuka kare ba za ta ba ku wani sakamako ba garatuti da kwanto ɗin kuma ya makale ku mutu da hauhawar jini da ciwon suga da dukkan wani masiba sannan ku je lahira khalidi da tsiha abada kuna arna haka za ku mutu in ba ku tuba ba ba ka muke kiran ku ku gaggauta tuba tun lokaci bai kure muku ba kuma a nan gurin muke so mu kira dukkan wani musulmi mai kishin addinin musulunci dan Allah daga yau kowane musulmi ya kinta su lokacin ibada dan sai daga cikin lokuta na ansa addu'a idan an kammala wata ibada ko mutum yayi azumi na ramuwa ko na nafila ko na farilla ko na kafara ko mutum yayi tilawa ta alqur'ani ko yayi qiyamul layl ko ayi kiran sallah a masallaci ko da asuba kace ɗaya musu uku na dare na ƙarfi mutum ya tashi ya tashi iyalinsa ya ɗaga hannu ya addu'a cewa ya ubangiji waɗanda duk suke kullawa musulmi da musulunci zagon ƙasa ya ubangiji ka fallasa su ya ubangiji ka tona asirin su ya ubangiji ka firgita su ya ubangiji ka razana su ya ubangiji kada ka nutsar da su kasan su ya ubangiji kada ka nutsar da su ya ubangiji zare albarka a cikin gidajensu da maganganunsu da ayyukansu ya ubangiji ka tsine musu albarka ya Allah ka tona musu asiri ya Allah ka fallasa su wannan addu'ar ita ce muka yi umarni kowa ya ci gaba da yi a gida a masallaci a kasuwa lokacin karatun qur'ani yara yan makarantar allo yara yan makarantar islamiyya limamin zuba'a, duk inda aka yi wani majalisi a yi irin wannan addu'ar sai muke fata ko mun riga mun zura mu da ku sai mu gani mu dai mun tsaya muna akan addini ko da za a yanka mu ɗaiɗai ba abin da zai samu bar addinin mu da izinin ubangiji ku kuma da za ku kare dagutu ku kare arnaci ku kare sakenci ga kunan ga duniyar sannan kuma inna rabbaka labil mursal allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din ibadak al muwahhidin wa hami hawzat ad-din ya alamin allahumma dammir a'da ad-din allahumma dammir a'da ad-din allahumma inna nasta'inu bika alaihim wa naj'aluka fi nuhurihim allahumma inna alaihim wa naj'aluka fi nuhurihim allahumma inna nasta'inu bika alaihim wa naj'aluka fi nuhurihim allahumma alayka bihim fa innahum la allahumma alayka bihim fa innahum la yubzuna wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi